نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام ما زلنا نتحدث عن التطير والتشاؤم في شهر السفر المبارك يقول ابن أثيمين رحمه الله واعلم أن التطير ينافي التوحيد ووجه منافته له من وجهين الأول أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غيره الثاني أنه تعلق بأمر لا حقيقة له فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل لك وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد لأن التوحيد إبادة واستعانة قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إذا فالتطير محرمة وهي منافية للتوحيد كما سبق يقول إمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له حسنه الإمام الألباني بشواهده في غاية المرام نعم يا عباد الله يقول الحليمي ما ملخصه كان التطير في الجاهلية في العرب إزعاج الطير عند إرادة الخروج للحاجة وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب وبمرور الزباء فسموا الكل تطيرا لأن أصله الأول فجاء الشرع برفع ذلك كله وقال من تكهن أو رده عن صبر تطير فليس منا ونحو ذلك من الأحاديث وذلك إذا اعتقد أن الذي يشاهده من حال الطير موجب ما ظنه ولم يضف التدبير إلى الله سبحانه وتعالى فأما إن علم أن الله هو المدبر ولكنه أشفق من الشر لأن التجارب قضت بأن صوتا من أصواتها معلوما أو حالا من أحوالها معلومة يرادفها مكروه فإن وطن نفسه على ذلك أساء وإن سأل الله الخير واستعاذ به من الشر ومضى متوكلا لم يضره ما وجد في نفسه من ذلك وإلا فيؤاخذ به وربما وقع به ذلك المكروه بعينه الذي اعتقد عقوبة الله كما كان يقو كثيرا لأهل الجاهلية والله تعالى أعلى وأعلم ذكره بن حجر في فتح الباري وأن قبيصة الهلالي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العيافة والطيرة والطرق من الجبت رواه إمام أحمد وأعله الألباني بالجهالة والاضطراب قال أبو داود رحمه الله الطرق الزجر والعيافة الخط وقال الإمام النووي رحمه الله أي زجر الطير وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه فإن طار إلى جهة اليمين تيمن وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم ذكره النووي رحمه الله وقال المناوي رحمه الله من الجبت أي من أعمال الصهر فكما أن الصهر حرام فكذلك هذه الأشياء أو مماثل لعبادة الجبت في الهرمة وقال الصديق حسن خان رحمه الله قال بعض أهل العلم هذه الأمور الثلاثة من أفعال الشرك ورسومه بدليل هذا الحديث وهناك إشكال يا عباد الله يقول ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار أخرجه البخاري ومسلم عباد الله اختلف أهل العلم رحمهم الله في توجيه هذا الحديث ما ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من نفي الشؤم والطيرة والنهي عنهما وهذه أقوالهم باختصار قال بعضهم إن الحديث ليس على ظاهر وإنما هو إخبار عما كان عليه أهل الجاهلية فأن أبي الحسان الأعرج أن رجلين دخل على عائشة رضي الله عنها فقال إن أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار قال فطار شقة منها في السماء وشقة في الأرض فقال والله أن والذي أنزل القرآن على أبي, أبي القاسم والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا يقول ولكن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة في المرأة والدار والدابة ثم قرأت عائشة رضي الله عنها ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في الكبرى وصححه الحاكم وقال آخرون بل الحديث على ظاهره وفيه إثبات للطيرة ولكن لهذا توجيهه وهو أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأعلمهم أن لا طيرة فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة وبهذا يكون حصول الشؤم في هذه الأشياء لمن تطير بها دون من لم يتطير وقال آخرون أن التطير منفي ولا وقوع له ولكن لما كانت هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس أبيها لمن وقع في نفسه شيء نحوها أن يتركه ويستبدل به غيره حتى يغلق باب التطير ويرتاح مع تهديث نفسه بذلك وحمل بعضهم الشؤم على ظاهره ولكن فسره بمعنى جرى قدر الله بوقوعه لدى بعض الناس فيكون المسلم مأمورا حينئذ بمجانبة ما يكره وقال الإمام الخطابي رحمه الله معناه إبدال مذهبهم في الطيرة والصوائح والبوارح من الطير والزباء ونحوها إلا أنه يقول إن كان لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صفتها أو فرس لا يؤجبه ارتباطه فليفارقها بأن ينتقل عن الدار ويبيع الفرس وكان محل هذا الكلام محل استثناء الشيء من غير جنس وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره وقد قيل إن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها وشؤم الفرس ألا يتلى عليها وشؤم المرأة ألا تلد ذكره الإمام الخطابي في معالم السنن وقيل بل هو بيان أنه لو كانت الديرة ثابتة لكانت في هذه الأشياء لكنها غير ثابتة في هذه الأشياء فلا ثبوت لها أصلا عباد الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر لنا ذنوبنا كله دقه وجل علانيته وسره أوله وآخره ما علمنا منه وما لم نعلم فاستغفروا الله إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا أمة الإسلام فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول ابن القيم رحمه الله وبالجملة فإخباره صلى الله عليه وسلم بشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤوماً على من قاربها وسكنها وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر وهذا كما يؤطى أو كما يؤطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه ويؤطي غيرهما ويؤطي غيرهما ولدا شر مشؤوما نزلا يريان الشر على وجهه وكذلك ما يؤطاه العبد من ولاية وغيرها فكذلك الدار والمرأة والفرج الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر والصعود والنحوس فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قارنها وحصول اليمن له والبركة ويخلق بعض ذلك نحوسا يتنحس بها من قارنها وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة أو المختلفة وكما خلق المسك وغيره وكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولذذ بها من قارنها من الناس وخلق ضدها وجعلها سببا لإيذاء من قارنها من النار والفرق بين هذين النوعين يدرك بالهز فكذلك في الدار أو الديان والنساء والخيل فهذا لون والديرة الشركية لون آخر نعم يا عباد الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من شرور ألسنتنا ومن شرور أسماعنا ومن شرور أبصارنا ونعوذ بك اللهم من كل شر أنت تعلم به يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا وآتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu uh, yau uh, tara ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda ya dace da sha tara ga watan goma miladiya ta annabi isa alaihi salam 2018 Allah ya bamu ikon dawowa domin kammala sashin hudubar mu ta biyu game da shi'umci da wasu suke da wannan wata wanda ya saba mu aƙida ta addinin musulunci muna fatan Allah ya tsarkake zuciyarmu Allah ya tsarkake ayyukanmu Allah ya tsarkake halayenmu jama'an musulmi shi'umci mugun abu ne camfe-camfe a ɗibiya alkhairi akan wani abu kawai ko a sama wani abu alamomin shari'i in ya zo ko ya auku wannan yana saɓani da addinin musulunci da tauhidi usaimin allah ya ji kansa ko ibn usaimin allah ya ji kansa yana cewa jama'an musulmi ku sani shi'umci yana kore tauhidi ta hanyoyi guda biyu na ɗaya wanda ya yi shi'umci da abu ya kallafa shar'i in kaza ya yi kaza ko in na yi kaza ba zan nasara ba to ya yanke tawakkalin shi ga Allah subhanahu wa ta'ala ya dogara ga wani Allah tawakkali ga Allah kuma tsaban tsantsabaran madarar tauhidi ne duk wanda bai da tawakkali ga Allah ya mutu a haka ya yi hasara kuma ba zai samu yanda yake so ba a rayuwarsa domin wa mai ya tawakkal alallahi fa huwa hasbo wa alallahi falyatawakkal mu'minun wannan aibi na farko kenan na biyu cewa shi'umci ka sa mai wani abu cewa shi yana tare da shari in kayi ba nasara to wannan fara zuciya ne ga wani al'amarin da ba shi da tabbas domin da abin da ka fara zuciya a kai to yana iya samun ka kuma a jarraba baka a kai domin a tabbata ko a tabbatar da za ka zama mai imani ko ba mai imanin ba babu shakka ɗan fara zuciya cewa shari ne kaza zai faru a dalilin aukuwan kaza kowa na kaza ko kaza wannan yana kore tauhidi yana walwale shi domin tauhidi dai bauta ne ga Allah tsaba neman taimako ne ga Allah tsaba dogaro ne ga Allah tsaba miƙa al'amura ne ga Allah zallarsa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa iyaka Abudu wa iyaka Sa'inu cikin suratul fatiha aya ta biyar kenan ka maida wani abu ga wani abu cewa nan ne za ka samu nasara ko za ka samu ɗaukaka ko za ka samu biyan bukata ko ka kallafa wani abu cewa in kaza ya auku kai kaza ba nasara ko sharri zai biyo baya wannan ya kore tauhidi don haka tsiyara shi'umci irin wannan abu ne wanda musulunci bai yadda da shi ba ibn usaimin ya ambaci wannan cikin littafinsa a kaulin mufid sharhi ne na kitabu tauhid imran bin husayn ya ka mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa laisa minna man tatayyara aw tutayyira la babu mu babu shi ma'ana ba mu ba wanda yayi shu'umci ko aka yi masa shu'umci ma'ana shi da kansa ya ɗibiya nasara ko rashin nasara shar'i ko rashin shar'i akan wani abu ko ko ya je wani wajen mai da'awan malanta ne ya ce mashi in ka ga kaza yayi kaza kada kai kaza ba saha ko akwai shari a ciki manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce wanda diye wannan ba mu bashi imam al-albani ya ce hadisi ne hasanun bi shawahidihi cikin gayatul maram shafi na 289 Hulaini Allah ya ji kansa yana cewa shi ta tsayin irin wannan shu'umci tun jahiliya larabawa suke yin shi sukan tashi tsuntsaye ko bareyi su fidda su a lokacin da mutum ke son wani abu wanda zai muhimmi ko zai tafiya ko zai kulla kasuwanci ko zai aure ko wani abu mai kama da wannan sukan yi shi'umci da kukan hankaka ko kuma gudun barewa da dai sauran tsuntsaye da suke amfani da su wanda yake shari'ar musulunci kuma ta zo ta ɓata irin waɗannan abubuwa gaba ɗaya har ma ta kai ma a hadisi ana cewa man taka sana hu an safarin ta tsayirin falaisa minna wanda ya yi bokanci ko kuma irin wannan shi'umci da tsuntsaye ya hana shi tafiya aka tashi tsuntsu ya bi hagu ce to wannan bahabuwar tafiya ce a fasa ba na tsara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana ba mu bashi domin babu mai kaddara abubuwa sai Allah babu mai zartar da abubuwa sai Allah babu mai samar da abubuwa sai Allah shi yasa aka kafa aqidar mu akan qul la bana illa ma kataballahu lana ƙarya ba abinda zai same mu na damuwa ko bakin ciki ko ƙaƙanika yi face abin da Allah ya rubuta mana tun fil azal amma ka lura da wai in mujiya ta kuka ko hankaka ya keto ko zan tafiya na ga kuturu ko kaza kaza kaza da sa'a ko ba sa'a to sa'a shine ka yadda da Allah ka yi imani da Allah ka dogara ga Allah ka koma ga Allah ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya ƙaddara maka ya bawa na Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum a cikin zuciyarsa ya ce kukan mujiya in aka ji ta lokaci kaza akwai alaman fitina iri kaza ya yi imani da shi to wannan ya yi ma'addininsa ko tauhidinsa illa idan wani abu ya ɗarsu a zuciyar bawa amma ya kore wannan abu ya ci gaba da aikata abin da ya nufi cewa aka yi in ka fita kaga kuturu ka dawo da ya fita ya ga kuturu sai gaban shi ya faɗi nan kuma sai ya watsi da wannan abu ya ci gaba da tafiyansa malamai suka ce wannan babu komai domin ya kori shaidanci da shaidana barin zuciyarsa idan ya dan muna na zato to ya muna na a addinance Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu sannan aka sake cewa wanda kuma ya nemi alkhairi ko ya nemi tsari barin shari ya tafi ya ci gaba da aikinsa yana mai dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan tunani da ya yi a zuciyarsa ba zai cutar da shi da komai ba kuma ha'ila yau ba za a kama shi da wani laifi ba domin wani abu ne na zancen zuci Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana yafewa ga waɗannan abubuwa irin wannan bayani duka ya zo cikin fathul na ibn hajar al Allah ya ji kansa hadisi ya zo daga ƙubai satul hilali Allah ya ƙara masa yadda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al'iyafatu wa tsiyaratu wa tsarku min aljibti duba duba dube dube a ta maka zane a ƙasa sai ka ce yara na wasa da kuma shu'unci duka wannan abubuwa suna cikin jibtu abu dawud ko wannan hadisi imamun albani ya ce yana da illa amma abu dawud rahimahullah yana cewa zajirun tsairi shine a wato a tashi tsuntsu sai a tsaya a ga ta ina tsuntsun zai bi in ya bi ta dama a ce akwai alkhairi in ya bi ta hagu a ce akwai shari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min aljubti yafa kuma shine zana ƙasa a duba sa'a eh, tafiyar da sa'a sai ka ji kawai yana wani bata fuska ana kakekekekeke mugu zai raba mutane da imani ya kwashe masu dukiya ta to to to amma dai to da a ka kai kuma ba kana mai imani da abin da zai fito bakinsa fiye da zancen Allah Allah ka raba mu da fitina duka wannan minar jibti imamun nawawi Allah ya ji kansa ya ce wa huwa an yatayammana aw yatasha'ama bi tsayranihi ma'anar tashin tsuntsu a gigita su shine ko dai a sa albarka in sun bi dama ko a sa sharri in sun bi hagu tashi tsuntsu a ga fa wai ina zai bi zai bi ta dama ne ko zai bi ta hagu in ya bi ta dama a ce akwai alkhairi in ya bi ta hagu a ce asha asha ba magana abin ba zai yiwu ba mutum na ji na gani sai alkhairi ya wuce shi Allah ya kare mu imamul manawi Allah ya ji kansa yana cewa kalman da aka ce min aljubti ma'ana min a'malis sihir yana daga cikin ayyuka na sihiri kamar yadda sihiri haramun ne takan kaimama wani sihirin kafici ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani wa ma kafara Sulaiman walakin na shayatsina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra duka waɗannan abubuwa aka ce min al-jibti wasu suka ce wasu malaman suka ce mumathilin bi ibadati jibti fil hurma yana daidai da bauta ma jibtu akwai al-jibtu wa tsagutu duka bautan wani ba Allah ba kenan subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mu sadiq hasan khan Allah ya ji kansa yana cewa wasu daga cikin malamai suna cewa waɗannan al'amura guda uku suna cikin ayyuka ne na shirka kuma alamomi ne wanda suke nuna dalili na rashin tauhidi Allah ya kare mu ya ambaci wannan cikin littafinsa addinin khalis juzi'i na biyu shafi na 141 to akwai wani abu wanda yake in ka dubi can ka dubi can wani sai ya rasa ina mafita iskali kenan to ga bayani ku duba abdullahi dan umar Allah ya ƙara masu yadda yana cewa na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi'umci cikin abubuwa uku ne akan samu filfarasi wal wadda ko dai a doki ko a mace ko a gida imamul bukhari ya ruwaito da imamu muslim malamai wajen bayanin wannan hadisi sun yi bayanai mabambanta shin can an kora shi umci da tsiyara an hana to amma ga bayanin da suka yi wajen hada hadisan wasu daga cikin malamai suna cewa wannan hadisi na cewa gida da doki da mace in akwai shi umci yana cikinsu ne to ba zahirin hadisin ake nufi ba ana ba da labari ne cewa mutanen jahiliya wato zamanin jahiliya su suke shi'umci da wannan al'amari don haka abi hassan al'a'araj yana cewa wata rana wasu mutane biyu sun zo gunna na aisha suka ce tabbas mun ji abu huraira yana cewa in akwai shi'umci to filmar ati wadda bati wadda ana samun shiga mace ana samun sa ga dabba abin hawa ana samun sa a gidan wajen zama aisha ta da kai ta sokar da kai ta ce a'a wani magana ne haka na rantse da wanda ya saukar da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka annabi ya ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi kana ahalin jahiliyati ya kuluna a tsiyaratu filmar ati wadda shi'unci lokacin jahiliya ahalin jahiliya mutanen jahiliya suke cewa shi'unci ana samun shiga mace da wajen zama da abin hawa ce haka annabi ya ce ba annabi ya ce shu'umci na tare da mata da gida da wajen abin hawa ba a'a mutanen jahiliya suke faɗin haka sai aisha ta karanta aya ta suratul hadid wanda Allah ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha babu wani abu da zai same ku na musiba a doron ƙasan nan ko ya same ku a ƙashin karan kanku a jikinku face wannan abu yana cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala kafin me kafin mu samar da wannan abu kafin mu halici wannan abu inna zalika alallahi yasir wannan kuma abu ne mai sauƙi? a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi fil kubra Imam Hakim ya inganta shi wannan wani wajahi kenan da malamai suka yi bayani wajahi na biyu wasu daga cikin malamai suka ce balil hadisi ala zahiri hadisin na nan a doransa yadda yake sai dai yana tabbatar da akwai shi'umci sai dai ahalil jahiliya su suka zan suna wannan shi'unci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su kuma ya sanar da su cewa babu shi'unci a lokacin da suka yi kunnin kashi suka ci gaba da yin wannan aiki na shi'unci sai tsiyara ta kasance a kan abubuwa uku da suke yi shi'uncin yana aukuwa ga wanda ya yi ga wanda ya yi imani da shi amma wanda bai imani da shi ba ba abin da zai shame shi kenan idan ka ɗauka ai abin hawanka ne tun da ka ya ka sukurkuce to sai kai ta sukurkucewa a tun da ka auri wannan matar ka sukurkuce sai kai ta sukurkucewa saboda baka yadda da Allah ba sai Allah ya kyale ka da imanin abin da kai imani da shi amma wanda bai imani da wannan abu ba ba zai taba cutar da shi ba yawa kamar sharan dare ai yana haifar da kaza ɗiban ruwa a rijiya da daddare yana haifar da kaza wanki da daddare yana haifar da kaza in ma ka shanya wanki a waje irin kaza da fitina ko aljani kaza zai kaza duk wanda ya imani da shi sai ya kama shi amma wanda ya yarda da Allah ba abin da zai same shi domin ma an zalallahu bi hamin sultani Allah ya sa mu dace sannan wasu malamai a karo na uku suka ce shi tatsayyar shi umcin gaba ɗaya an kore shi ba shi da mahallin zama sai dai waɗannan abubuwa uku da aka ambata a hadisi shine mafi yawan abin da mutane sukan yi shi da shi don haka wanda abin ya ɗan fatso a cikin zuciyarsa nan da nan ya kore shi barin zuciyarsa ya mai da imaninsa ga Allah ya rufe babin shi'unci to wannan ba shi da laifi a wajen Ubangijinsa ta yi zuciya ta ɗanɗar soma mutum to Allah ba ya kama mutum da wannan baya tun sa shi akan doron wanda yayi laifi Allah ya kare mu sannan wasu malamai suka sake cewa shi wannan hadisi imamul khatabi Allah ya ji kansa ya ce ma'anarsa ana ɓata mazhaban masu yin shi'umci ne da sakin dabbobi da safe ko da yamma da masu kora yi hadisin yana cewa idan akwai gida ga ɗayanku yana zama a ciki ko matar da yake aurenta ko dokin da yake hawa to idan har aka jan za a yi shi'umci da shi to mafi kyau ma ka rabi da gidan ka canza da ya taɓa imanin ka gumma ka ƙyale gidan abin hawan ma ka canza shi ya fi maka alkhairi da ya taɓa imanin ka kana tunanin wani abu kuma mahallin istisna'i in akwai sai kaza to yana kan doron hanyar fita daga wani zance ne zuwa wani zancen ba wai imanin akwai ba inda da kaza ai da sai a ce kaza ne to babu kenan Allah ya kare mu wasu malamai suka ce in ma ana maganan shu'umcin gida ai ba wani abu bane idan yana da kunci mata da miji da 'ya'ya bakwai a ɗaki falle ɗaya kaga ya zama shu'umin ɗaki ba kuni ba yadda za ka yi Dun motsi ka tokarin kan ɗanka suka ce kuncin gida in ma da shi shine kuncin abin hawa ya ba a hawa a ɗaukaka kalman Allah a jiki sai dai a tafi kallo ko a tafi wasa ko a tafi wani abu dai wanda yake fati ne ko fikini ko wani abu shi'umin abin hawa kenan suka ce kuma in ma da shi'umci ga mace to sai wanda ta zan bakarara ba ta haihuwa imam al-khatabi yayi wannan magana cikin ma'alimus sunna a ma'alimus sunan wasu malamai suka sake cewa bayani ake mana da akwai shi'unci tabbatacce da ya zan cikin waɗannan abubuwa sai dai ba wani shi'umci tabbatacce cikin waɗannan abubuwa don haka ba wani tabbataccen shu'unci da za ka ce akwai yanzu in mun yadda da Allah masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun Allah ka tabbatar mana da aqidar mu ibn al-qayyim Allah ya ji kansa yana cewa idan muka tattara maganganu gaba daya maganan da annabi sallallahu alaihi wa ya yi game da shu'umci cewa cikin abubuwa uku ne ba yana tabbatar da akwai shu'umci ba kuma ba yana tabbatar da abin da ya kone bane gayan al'amarin allah subhanahu wa ta'ala yakan halici wani abu sai ya zan akwai fitina tare da wannan abu ga wanda ya kusance shi ko ya makotace shi ko ya abotace shi ko ya zauni cikinsa amma kamar wanda aka azurta shi da ɗane shaidani hatsabibi ibilishi sai kaga kullum yana jan masa fitina kullum ba shi da kwanciyar hankali kuma wani lokaci sai ka ga wani an azurta shi da ɗa gari falihi mutumin kirki kullum mutane ma har zuwa suke suna kai mun gode ɗanka ɗanka ɗan arziki ya mana kaza ya mana kaza ce to Allah dai shi ya ƙaddara abubuwa kafin abin ya kasance amma ka ce fitina ko shi'umci ko bala'i ko shari ko musiba yana kan jinsi kaza a'a ka iya samun wani fitinan ne a cikin jama'a to shi shine shi'umi amma ba mutanen ne shi'umai ba ka iya samu a yaro ka iya samu a babba ka iya samu a mace ka iya samu a budurwa ka iya samu a bazawara ka iya samu a mata aure wata ma tsohuwa ce amma fitinanniya wani tsoho ne amma fitinanne duk ya hana gida sukuni da rayuwarka gara mutuwanka kenan to ce to wannan in aka same shi shine shi'umi amma ba a ce wai mata shi'umai ne ba ko a ce nau'i kaza na halitta shi'umai ne ba Allah ya halicci alkhairi kamar yadda ya halici sharri fil azal kuma aukuwarsa yadda Allah ya so yake aukuwa ta inda ya so na haka za ka ga wani mutum a anguwa kowa na madalla wani a anguwa kowa yana tar yana Allah wadai a matakan rayuwa daban-daban ibn al-qayyim abin yake so ya nuna mana kenan Allah subhanahu wa ta'ala shi ke waɗannan abubuwa duka na haka ya jama'an musulmi duka abin da ake son a kira mu a kai shi ne mu yadda da Allah mu yi imani da Allah kada mu sa nasararmu a kan wani ba Allah ba ko wani abu ba Allah ba kada mu sa faɗuwanmu ko rashin samunmu ko wani abu mai kama da wannan ga wani ba Allah ba ko ga wani abu ba Allah ba abinda ya same mu rubutacce ne Allah ya kaddara zai same mu lokaci ne yayi ya same mu abinda ya kuce mana dama rubutacce ne zai kuce mana lokaci ne yayi ya kuce mana abinda muka samu dama rubutacce ne za mu samu lokaci yayi ya zo mana don haka ko mene muka mai da shi ga Allah ne mu nemi rahamarsa mu nemi falalarsa mu nemi tsaronsa barin dukkan fitina littafi darin sa'ada na ibn al-qayyim ya yi tafsirin waɗannan abubuwa ga wanda Allah ya ba shi iko ya koma jizi'i na uku shafi na ɗari uku da arba'in da biyu don ƙarin bayani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu barin dukkan fitina ya tsare mana janibin tauhidi ya aza mu akan hanya wasu ratihil mustaqim Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka ba mu abin da lafiya za ta ci na halal wannan ɗan uwa namu yanzu a gaba da ya sami lalura muna roƙon Allah bi izzatihi wa jalalihi wa bi al husna wa bi al ula Allah yayi masa matsalan da ya same shi Allah yayi ma kowanne ɗai ɗan mu matsalan da ke damunsa Allah kai ka yi mu kai ka san mu kai kake da mu kai ka san yanzu mu da goben mu ya Allah ka kaddara goben mu tafi yau din mu kyau har mu gamu da rahamarka cututtukan da ke jikunan mu da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka raba mu da shi baki daya ya Allah muna roƙonka duk wata fitina duk wani bala'i duk wata musiba ya Allah wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka kade ta ka kare mu barinta Allah ka aza mu akan abin da zai amfane mu duniyar mu da kiyamar mu ya Allah magabatanmu iyayenmu malamanmu ‘yan uwanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gabata musu ya Allah in mutuwanmu ta zo Allah ka azurta mu da kalmar shahada Allah ka sa ƙarshen kalmar mu kalmar la ilaha illallah Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ji kanmu ka ji kan magabatanmu فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوم إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا